wanda dai na san mun ji abubuwan da muka ji a baya wanda Allah muke roƙo ya tsare mu daga waɗannan abdurraru tiba'il hawa ɗin abubuwan da bin san zuciya yake ainihin haifarwa to a babu ko shakka muna da abubuwa da yawa kafin mu ci gaba a gurguje shi dai farko ɗan uwa malam duhu mai aikin kyamara akwai ɗan uwansu da Allah ya masa rasuwa wanda muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya masa rahama kuma Allah ya sa aljanna ce makoma wanda ya ce kani ne gare shi to muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama akwai wani dan uwa da ne mana bayani a nan majalisi wanda yake sana'a a garin fafe garin mu kenan aka samu wasu mutane makiya Allah suka haɗa baki har wajen sana'arsa suka kama shi lokacin magariba don ba wani dare ba bane yayi tsakanin wurin da mai ta ma'aiko kilomita ɗaya bai kai ba aka zo aka kama mutumin nan ana ganin kamar ya tara kuɗi an harbe shi da bindiga ko a kafa ne an ji masa rauni bayan dai sun biya miliyan arba'in ko hamsin an sako shi to jiya dai Allah ya masa rasuwa kaga duniya ce ko ya bar musu duniya abin da yake ciki sai su ci yana can zai jira a zo a haɗu a gaban Allah eh, ko ba haka ba da haƙƙinsa da na iyalansa da na 'yan uwansa musulmi idan aka haɗu gaban Allah sai mutum ya faɗi abin da zai faɗi ba dai an ɗauke kashe rai ba komi ba me ya tsare masu yanzu abin da ya tsare musu a duniya sai su samu ko ba haka ba da waɗanda aka haɗa bakin da duk wanda ke da hannu ai Allah da ya san kowa ko to muna roƙon Allah ya karɓi shahadarsa Allah ya ji kansa da rahama su kuma waɗanda suke wannan mugun aiki Allah kai mana maganin su a duk inda suke Allah kai mana maganin su a duk inda suke to irin waɗannan matsaloli suna da yawa muna amfani da wannan dama kuma muna isar da ta'aziyya ta musamman zuwa ga al'ummar jihar Kebbi gaba ɗaya akan rasuwar wannan sarki kuka ce wannan sarkin Kanya a nan ƙaramar hukumar Danko a yankin Wasagu a nan jihar Kebbi ɗaya daga cikin sarakuna wanda waɗannan 'yan bindiga suka kama shi ana ta neman yadda za a kwato rayuwarsa Haɗe labari ya zo cewa sun kashe shi ta hanyar yi masa yankan rago sarki mai daraja shugaban al'umma dattijo mai shekaru dattijo mai shekaru me ya tsare maka me ya yi maka a duniya fa ko da mutum baya ra'ayinka da irin aikin da kake aikatawa yadda baka ra'ayinsa ko shi ma ka bai ra'ayi kowa da fahimtarsa don haka muna wa al'ummar jihar Kebbi musamman wannan yanki na Wasagu a nan karamar hukumar dankwadin, duka muna musu ta'aziyya wannan dattijo Allah ya ji kansa da rahama wannan sarki Allah ya gafarta masa Allah ka sa yayi shahada kuma Allah ya sa aljanna ce mako masa wahalar da ya sha a nan duniya a hannun waɗannan azzalumai Allah ka sa iya wahalarsa kenan Allah ka ji kansa da rahama da wannan muke ƙara kira ga waɗannan 'yan bindiga ku sani cewa ku ba za ku gagari Allah ba waɗannan 'yan bindiga a lokacin da muke wa'azi suna jin mu har ma suna ɗaukar waya suna kiran wasu malamai tunda kaga bello turji yana yi wa malam murtala a sada raddi ai suna jin mu ana ganewa ba za mu ce Allah ya sa ku a wuta ba don ba mai ikon sa wani a wuta sai Allah ba za kuma mu ce kada Allah ya shirye da ku ba kamar yadda fushi yake sa mu faɗa muna roƙon Allah ya shirye da ku za mu ci gaba da cewa Allah ya shirye ku kuma 'yan bindiga masu ta'addan daji barayin daji wallahi ku sani ba za ku gagari Allah ba Kofar Allah ta tuba a buɗe take Allah baya rufe kofar tuba akwai wanda ya kashe mutum ɗari ba ɗaya daga baya ma ya cika da mutum ɗari amma da yake ya zo tuba na gaskiya Allah ya karɓi tubansa ko bai karɓa ba Allah ya karɓi tubansa to kuma idan kuka tuba Allah zai karɓi tubanku duk da wasu daga cikin 'yan bindigan nan suna cewa a yau in sun tuba sun dawo cikin mutane mutane za su bar su kaga wani aitan baya ce idan mutum ya san ba za a bar shi ba zai ci gaba ne ana ganewa wasu na cewa ko da sun tuba sai mun kashe su mai faɗin wannan magana ya sani ya saba wa Allah ko da yaƙi ake tsakaninmu da kafirai ana kafsa yaƙi ko ko tsakaninmu da 'yan ta'adda ana kafsa yaƙi sai Allah ya ce illallazina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai waɗanda suka tuba suka bayyana tuba kafin ku samu dama ku kama su kafin ku kama mutum sai ya daga makami ya ce na tuba na bari to Allah ta'ala bai baka izinin ka kashe wannan ba muna gane ba matukar mutum ya ce ya tuba in dai kai musulmi ne ka yi imani da Allah ka yi imani da annabi Muhammad idan wani dan ta'adda ya ce ya tuba ya bari to karka ce a'a ai ya kashe babana ko ya kashe kanina kowa ya kashe naka kai ba kana karkashin Allah ba ne? ba kana karkashin manzon Allah ba ne? ba musulmi ba ne kai to ga dokar da Allah ya gindaya Ya yace illal na tabu min kabali an takadiru alaihim Allah ce sai waɗanda suka tuba suka bari kafin ku samu dama ku kama su ku sani Allah mai gafara ne to da Allah ya yi magana tuba kuma bai rufe kofar tuba ba ni wane ne kai wane ne da za ka rufe kofar tuba Ƙofar tuba tana nan a me a buɗe muna kira ga waɗannan 'yan bindiga matuƙar numfashinku bai fita ba kada ku bari ku yi mutuwa irin ta sububu da ire-irensu ku dawo ku tuba wannan abin da kuke yi ta'addanci ne wanda bai ji ba bai gani ba idan kuna da bukata a gwamnati ko cikin al'umma ku zo ku faɗa musamman iyaye malamai za su isar da bukatarku don haka muna kira ga 'yan bindiga da ainihin su tuba wannan kisa da aka yi na wannan dattijo basarake ta yi mana bakin ciki matuƙa na ga wannan labari ya ta damin hankali matuƙa a ce dattijo basarake shugaban al'umma to da wannan muna ƙara miƙa ta'aziyya musamman ga shi mai girma gwamnan jiha wato kwamarar dr ah, nasiru idris kauran gwandu wanda wannan bawan allah da za a ga muna damuwa da shi mutum ne matukan gaske ya kai duk inda ake neman mutum gwargwado bakin iko akwai wani abin da ya faru babu dadewa wani ya ji wata magana da ne kan gwamnan jihar kebbi dr nasiru kauran gwandu to ban san dalilin sa sai ya turo min wani bidiyo cewa ga wata gada ruwa ya wuce da ya turo da irin wannan nace to ni ba jihar nake ba amma akwai waɗanda na sani kamar irin su alhaji sama'ila mabu mutumin kirki ne kuma su ne 'yan gaban goshin gwamna suna tare da shi sai na tura masa wannan gada da kuma koken da jama'a suke da bayanan jama'a a wannan ranar da na tura wannan saƙon a wannan ranar da yamma sai na ga gwamnan jihar ya je wajen ana ganewa ya je ya gane ma idan su abin da ake kuka na ji daɗi matuƙa ni ba ni na tura wa gwamnan kebi wannan gada da ruwa ya wuce da ita ba ni na tura ba amma na tura ma wanda yake kusa da gwamna alhaji sama'ila mabu wanda shi mutumin kirki ne kuma suna cikin mutanen jikin gwamna wanda ke nuna cewa sun tura mai saƙon ko kuma ya samu ta wata hanya amma na yi murna da na ga ya kula da al'ummarsa muna roƙon allah ta'ala ya ainihin saka masa da alkhairi akan wannan ƙoƙari da yake yi ko muna kira gaskiya ga gwamnoni wallahi gwamnoni a ƙasan nan lokaci ya yi da za su ji tsoron allah al'umma tana cikin yunwa da fatara a rage wasu abubuwan da ake kashe kuɗi a ginin gidan gwamna ana kashe kuɗi a ginin kaza a dawo a ba mutane abinci wallahi mutane mutuwa suke da yunwa mutane mutuwa suke da ɗan ƙaramin rashin lafiya don haka muke kira ga gwamnoni gaba ɗaya su rago abin da suke su kula da al'ummarsu irin kuɗin da ake tuttula masu ya kamata su ji tausayin al'ummarsu wannan tunatarwa da ake yi ba cin mutuncin ku ne ake ba ana gaya muku akwai abin da yake mafi mahimmanci mutumin da yake jin yunwa ba gada yake bukata ba wani ma so yake run about run about me yake cewa abin nan eh, wajen wajen shatale-tale yani ba abu ne mai kyau yanzu don Allah da gidan gwamna da yunwa da mutane suke ji wane ne gaba saboda Allah za a hada to idan kai yankunan mu na arewa duk ba cikin yunwa ake ba su mutane abinci suke bukata wannan ita ce gaskiya kuma shine kiran da muke kullum a ainihin ji tsoron Allah a yi abin da ya kamata Allah muke roƙo ya gyara zuciyarmu to abubuwanmu suna da yawa yau za mu tashi akan wata gaba sabuwa shafi na goma sha tara ko fawa'idu mukhalafatil hawa fa'idojin da ake samu idan aka saba wa son zuciya idan mutum ya saba wa zuciyarsa zai samu wasu fa'idoji da dama an ga wurin ko idan mutum ya saba wa zuciyarsa babu ko shakka zai samu fa'idoji da dama ƙala umar ibn abdulaziz haka ne umar ɗan abdulaziz wanda mun yi tarihinsa ko shugaba khalifa mai tsoron allah jikan umar ɗan khattabi ta wajen uwa wanda ake ce masa sarkin musulmi na biyar khalifa na biyar saboda abin da yau musulunci umar dan abdulaziz ɗaya ne daga cikin mutane masu jin tsoron allah to kaji khalifa daga cikin khalifofi ya ce afdalul jihadi jihadul hawa haka ne mafificin jihadi shine yaƙar zuciya yaƙar me zuciya babu wani jihadi da za ka yi irin ka tsaya ka yaƙi zuciyarka ka yi faɗa da zuciyarka ka hana ta bin abin da take so mun gane magana faɗa duk wani faɗa da za ka yi a duniya mahimmancinsa bai kai ka tsaya ka yi faɗa da zuciyarka ba ka hana zuciyarka bin abin da take so ina gaba ganin na ba gane ta ba ko zuciyarka abu kaza take so ka aikata ka tsaya kyam ka tabbatar ba a yi ba matuƙar Allah baya son wannan abu to yaya ƙaramin magana ce wannan da ka kaji ya ce afdalul jihadi matsalar da muke ciki fa a Najeriya ko a duniya bai wuce son zuciya ba ko ba gaba ne idan zuciyar wane kaza take so ko ba daidai bane shi za a yi ba shi ne abin da ke walishin ba manyan matsalar su daban mu mabiyan matsalar mu daban babu ko shakka a ce wai sai kun gyaru shugabanninku za su gyaru wannan ba magana kwarai ba ce na shek abdulrazak haifan ya ce wannan magana banza ce ba haka ba ne ba a taɓa samun a ce wai sai 'ya'ya sun gyaru uba ya gyaru ba Allah yana turo annabawa ne don su gyara al'umma in ta lalace shugabanni ne za su gyaru su gyara mabiya amma su kansu mabiyan sai idan suna taimakawa shugabannin wurin son su gyaru ana ganewa yanzu ba 'yan kasuwa bane da yawan ku to ku daina cuta a kasuwanci ku daina ƙarya ku je ku duba babin kasuwanci duk abin da annabi ya hana a kasuwanci ku bari wala bi ma laysa indaka kar ka sayar da abin da baka da shi kar ka yi kaza duk annabi ba hana ba laysa man gashana fa laysa minna wanda ya ha'ince mu ba ya tare da mu ko ba haka ba in ka je wajen masu sai da motoci mota ta yi accident sai a je a mata gyare-gyare a yi rufa-rufa a sai da wani ba haka suke yi ba mota kuma ta lalace tana da matsala amma a yi rufa-rufa daga cikin ƙa'idar kasuwanci akwai abin nan bayanu abin nan aibi sil'a ko tabayinu aibi sil'a bayyana aibin abin da zaka sayar ke to kana so ka sai wayan nan eh to gaskiyar magana shine wayan nan batirin ta baya rike caji idan zai siya a haka ya siya don Allah 'yan kasuwa yau suna haka wannan yadin da za ka saya yana zuba 'yan kasuwa suna haka tsakani ga Allah a zo siyan abu ba ya da shi ya ce je ka can ka siya mutum nawa yake haka mafi yawa sai dai ce barin kawo maka ko ba ya da shi an ce karka sai da abin da mai haka nan kada dan birni ya sai da dan ƙauye kaya idan ba ƙauye ya zo da kwandon tumatur ko buhun masara bai sanya kasuwa take ciki ba kai shiru ka bari a bugi hancinsa a siya da arha ta yadda za a samu sauki amma idan kai dan birni kace ce a'a zauna can ka siya wani abu ka bashi ya zauna inuwa ka sa tsada tun daga nan al'umma ta fara ka yi digon dan ba na shan wahala muna ganewa sai annabi ya ce kada na birni ya saida wa na kauye in ya zo da kaya ka bar shi ya saya tsakaninsa da mai sayan kaya wai kasuwancin nan shin kuna kira a zauna a yi muku lecture akan kasuwancin nan halacci da haramci kuna tafiya zaure ku samu malamai su yi muku bayanin ka'idojin kasuwanci ko kawai da ka samu jari kasuwanci ya halarta haka abin yake da ka samu jari kawai kasuwa ta halarta sai ka ce ba musulmi ba jama'a ko muna ganewa na fara da ku ne domin da yawa 'yan kasuwa ne ma'aikatan gwamnati dama su hadarin da suke ciki ai ba magana an ce ka zo aiki karfe 8 ka zo 11 yau kayi ƙarya gobe kayi ƙarya mutum ya rubuta takardar ƙarya bai da lafiya zai je hutu ya sati biyu bai zuwa aiki yana yawon banza kuma a bashi kuɗi a bashi kuɗin hutu ba haka ake yi ba wace irin ƙasa ce wannan kowa ya zama sai cuta illa man rahimahumullah wa hum illa qalila kowa ya zama cuci don haka Umar dan Abdulaziz Allah ya masa rahama yace afdalul jihadi sai ce jihadul hawa mafi girman fada da za ka yi a duniya duk wanda yake so ya jihadi to babban jihadi shine kai fada da zuciyarka ka hana ta auna take so mun gane wannan idan ma'aikacin gwamnati ya gyara jami'in tsaro ya gyara yanzu babu inda za ka wuce checkpoint ɗan sanda bai roƙe ka kuɗi ba ban taɓa zuwa inda ɗan sanda bai roƙe ni kuɗi ba a mota in dai za ka tsaya ɗan sanda sai ya ce ga muna a nan fa so ke ka bashi kuɗi kuma ana bashi mai albashi wani ma yana neman aikin ɗan sandan bai samu ba shi kuma ya samu aikin amma yana karɓar kuɗi ɗan sanda idan yau ka je kotu rijistara me yake nema a gunka kuɗi prosecutor kowa me yake nema a gurinka kuɗi alƙalin ma in ka bashi ba zai tsallake ba eh mutum na da shari'a a kotunka ya zo maka da zabbi daga ƙauye da ƙwayaye da kaji har yanzu baka gane cin hanci da me yasa bai kawo ba yanzu don Allah akwai malamin da kake jira ya gaya maka wannan cin hanci ne haramun ne tsakaninka da Allah wato in na ce zan tsaya maganan matsalolin mu na ƙasa wallahi sai ma karatun ya tashi akan wannan abin da nake so mu gane ba kadai shugabanni za mu tarkizi a kansu ba ni a guri na kamar yadda kusan dai duk wanda yake nan ya san ni matsayata akan shugabanni da kuma zaluncinsu ana gane wannan amma ina so mu mabiya mu gyara tsakaninmu da Allah babu ko shakka na san za mu samu taimako daga Allah wajen samun sauƙin zaluncin waɗannan ainihin jagorori wa sufiyanu sufyanu sufiyanu sufyanu yake cewa ashja'un nasi ashadduhum min alhawam tina'an yace mutumin da ya fi jarumtaka ba mai buge mutane bane a'a ashadduhum min alhawam tina'an wanda ya fi su hannuwa daga bin son zuciya wanda zuciya ta ja shi ya ja ta aka yi kiki kaka mutumin da zuciya tana jan shi yana janta wannan ya fi kowa jarumtaka shine mutum mafi zama jarumi wa minal muhaqqarati yana daga cikin abubuwan da ke wato ke ƙasƙa wato makaskanta abin da ke kawo kaskanta wanda shi wannan almuhakirat tuntijul mubikati su ne suke haifar da abubuwan da ke halakarwa min almuhakirati daga cikin abubuwa masu kaskantarwa ne tuntajul mubikat wato almubikat ba na ya ce ishtanibu asaba almubikati ba ku nisanci abubuwa bakwai masu halakawa ba to daga cikin abubuwan da ke haifuwa masu halakar da bawa akwai aikata almuhaqqirat kaskantattun halaye shi ko ba gane maganar nan ba hali na kaskanci wa yake so a gaya mai halin kaskanci ai kowa ya sani ko duk abin da ka sani hali ne na kaskanci hali ne na wulakanci to daga cikin abin da ke haifuwa idan mutum ya ci gaba da bin halayya na ƙasƙanci to zai haifar mushi da waɗancan mubiƙatu ba guda bakwai annabi ya lissafo ba ishtanibu asaba almubiqati to abin da me yake haifar da almubiqat shine almuhaqqirat daga haƙiru wulaƙantacce ko ƙasƙantacce haƙir to kaji eh. kuma idan malaman addini malaman addini kansu sun ɗoru a kan san zuciya malamai eh? malaman addini duk gaba ɗaya mu taru mu ɗoru a kan son zuciya abin mamaki ne a ga ɗan siyasa yana son zuciya idan mutane biyu na son zuciya da ɗan siyasa da malamin addini don Allah wa za ku yi mamakinsa dama ɗan siyasa aslan wato ya zo maka ne a matsayin kamar wani ɗan iskan gari ba haka yake fitowa ba ya hau drum ya zagi mutane ya zagi uwayensu ya zagi ubanninsu ya zagi ba haka suke yi ba ya ci mutuncin wane ya kwance masa zani a kasuwa dama a ya kasan shi a matsayin mutumin da yake da ɗabi'a irin ta 'yan tasha don haka idan dukiyarka ta faɗa hannunsa ya yi son zuciya sai ka ga abin ba mamaki dama zai rina amma inda ake mamaki malamin addini muna ganewa malaman addini wannan halin da ƙasa take a ciki malaman addini sun ba da gudunmuwa wajen fadawar ƙasa cikin irin wannan hali ta ɓangarori daban-daban ka fara da ɓangaren addini yanda addini ke shan wahala amma sai a ɗebi kuɗi a yi wani aikin da bai da muhimmanci a bar mafi mai mafi muhimmanci ana ji ana gani wanda kaga son zuciya ne idan malami ya son zuciya me zai hana a ce yayi mai? ya son zuciya ba za a fasa faɗi ba dole sai an faɗa malamin addini shi ma mutum ne kama kowa su don haka ni na fi eh, wato jimuwa na fi taɓuwa da son zuciyar da malamai suke yi fiye da ta 'yan siyasa domin malamai su ne mai fitilun al'umma su ne jagororin al'umma don haka ya zama wajibi ga malamai su dawo su yi malinta ta gaskiya irin malinta ta zamanin salafus salih idan aka ce waɗannan malamai ne in ka bibiya za ka ga lallai malaman ne muna ganewa inda an ce malamai ne za ka samu malaman ne amma tsakani ga Allah ko muna so ko ba mu so da mu da 'yan siyasan nan rige-rige muke wurin tara kuɗi ko ba ku gane ba da mu da 'yan siyasa rige-rige ake wurin tara me tara kuɗi rige-rige ake wajen jin daɗi so don haka akwai abin nan gaskiya eh ba abin mamaki ba a ce shugabanni su ma sun yi son zuciya wal ilajul hakikiyu li adwa'il qulubi fi mukhalafatil hawa duk wanda yake neman magani na haƙiƙa wanda ke magance a adawa'il qulub ciwuka na zuciya to mafi girman magani shine mukhalafatil hawa saba wa son zuciya muna ganewa ba mutumin da zai rungumi son zuciya face ciwo iri-iri ya kama shi hassada son zuciya mugunta son zuciya kashe-kashe son zuciya sata son zuciya zina son zuciya shan giya son zuciya kai duk abin da ka sani ya zan matsala ga al'umma me kawo shi son zuciya bare kuma uwa uba zalunci me yake kawo zalunci san zuciya wani daga cikin matasa eh, me ake cewa ba na faɗi suna ba dai saboda yanayi za ku gane yana yawan fitowa yana fallasa zaluncin da ake wa talakawa ana ganewa yana yawan fitowa ya ce gwamna kaza ko shugaba kuma bai barin ko na wani bangare a fahimta ta da shi kowane fati kake in ya biyo ta kanka to ta ɓaci gare ka ba haka yaron yake ba wani matashi wannan karan da ya magana akan wani gwamna ka duba waɗanda suke fitowa suna karewa ana fitowa ana ƙaryata shi ana ba da kariya kwanan nan wani gwamna daga cikin gwamnonin najeriya fa ya ce shugaban ƙasa ya ba gwamnoni tiriliyon ɗaya 1.7 tiriliyon tiriliyon ɗaya da biliyan 700 ko mu gane ba ya ba gwamnoni ba zai kuna bibiya ba gwamna ne yake bayani shi a nashi jihar kamar ya samu ko biliyan hamsin da ko bakwai ko da shida yanzu don girman Allah in za a bi hanya da ya dace da biliyan hamsin yin wannan ba za ta kawo tsakani ga Allah wani fakila jihar shi ta fita wannan girma ya samu biliyan ɗari shi kadai wani ya samu sama da biliyan ɗari ɗin gwamnoni kuma kwanan nan aka ba su wannan kuɗin to yanzu don Allah idan wani ya fito ya faɗa abin da suke yi ai ba haushe ce biri ya me ya yi kama da mutum jama'a muna ganewa wato ka lura da yadda ake kare ƙarya wajen kare ƙarya malamai su kare ƙarya ko ba haka ba 'yan siyasa su kare ƙarya ina son mutum ya yi aikin alheri in samu dama in faɗi alherinsa ya fi mun daɗi akan in fito in faɗi sharrinsa muna ganewa da yawa nan ba kuna ji ina magana kan gwamnan borno ba baba gana umar zulum gwamnan borno duk wanda zai yi magana ta adalci ya dai san a najeriya dai da wuya ka samu gwamna kamar sa kuma wannan bai nuna tsarkakake ba ne bai nuna baya da kurakurai ba jama'a muna gane wannan kuma su 'yan siyasa duk kirkinka in fati ya saba wani sai ya soke ka wannan ka'ida ce amma in aka ce a tara gwamnonin najeriya kana da wanda ya nagarta gwamnan borno wa kake da shi a zahiri jama'a muna gane wannan domin abubuwan da yake ai ba ɓoye suke ba akwai wanda ya kira yake ce mu a'a wannan wa in zai yi abin kirki ne kawai yake sa kyamara a nuna muku don ku ga kirkinsa na ce haka yake ya ce na ce to da allah zan baka aiki ka ba sauran gwamnoni shawara su ma su rika yin abin da gwamnan Borno yake yi su sa kyamara mu gani ba za ku kuma ba shi abin da yake yana sa kyamara muna gani su ma sauran su sa kyamaran mu gani su ba su ma je inda za su sa kyamara ba eh, ko ba ka ba shi yayi abin da za su sa kyamara a sa a ɗauka a gwada duniya in dai alheri akai a fada wa duniya an yi alheri ba matsala yanzu wannan wannan wannan wannan ambaliyar ruwa ba yanzu an yi ambaliyar ruwa ba har mutane na fitowa suna fitowa suna cewa gwamna ya ci kuɗi daga cikin wanda suka ci kuɗi hada malaman jihar Borno an sa malamai a kwamiti sun ci kuɗi wallahi jama'a mu ji tsoron Allah yaushe aka kafa kwamitin idan an kafa kwamiti ya aiki dole sai ya tantance da waye da waye matsalar ta shafa ba mu san muguntan mutanen mu ba wani abun bai taba gidan shi ba ko unguwarsu yana iya zuwa shiga ciki a rika bashi abinci kyauta don Allah taimakon nan na wanda matsalar ta shafa ne ko na kowa da kowa tsakaninmu ga Allah ashe ya kamata aiki na farko da kwamiti zai yi ya fara tantance mutum nawa abin ya shafa mutum nawa ya rasa ransa mutum nawa ya rasa lafiyarsa mutum nawa ne gidansa ya tabu mutum nawa ne abincinsa ya tabu mutum nawa ne kasuwarsa ta tabu gida nawa ya tabu dole ai sai an zauna an yi mai an yi lissafi kada a yi aiki bisa jahilci yanzu idan aka ɗau taimakon gaba ɗaya aka ba wasu daga baya sai wasu suka bayyana a jihar borno ya za a yi eh? ya za a yi kenan tsayawa a tantance abu ne muhimmi ni fahimta ta kenan a yi aiki bisa ilimi kuma bisa ka'ida kuma kira da muke yi ga shi mai girma gwamnan jihar borno da waɗanda aka sa kwamiti daga malamai har 'yan siyasa muna muku addu'a allah ya sa ku yi lafiya ku gama lafiya kuma muna kira gare ku ku ji tsoron Allah akan wannan amanar da aka ba ku Ku kuma mabiya al'umma gari don Allah ku ba da uzuri ne ya zo ya faru dare ɗaya babu wanda ya shirya masa wasu suna lissafin kuɗin da aka tara to ya kamata kuma ka bi hanya da aka kashe kuɗin don ka sani ko ba haka ba don in baka san hanyar da aka kashe kuɗin ba za ka ɗauka kuɗin suna nan kuma kaga nan ba za ka yi adalci ba ya kamata ka zama mai adalci mai bi bidduka wannan baya hana duk abin da za a yi sai wani ya yi zalunci kuma ko a masallaci ne ko ba haka ba nan masallaci da za ce ga wani abu za a yi na taimako wani yana iya yin zalunci ba abin mamaki ba ne wa zulmi min min nufusi wa in ta tajid za'ifatin fali illatin la zulimu wannan halin ɗan adam ne amma idan mutane na bakin kokarin a riƙa kyautata musu zato musamman abin da ya bani sha'awa wannan kwamitin da aka sa na taimako a jihar borno an sa malaman addini manyan malaman addini masu kima da daraja da mutunci suna cikin wannan kwamitin suna aiki kafada da kafada da shi mai girma gwamna so ina ganin waɗannan malaman za su sa ido ba za a yi abin da ya saba ba ɗan kurakurai kuma a kau da kai amma gaskiyan magana shine a tausaya wa al'umma idan na ga al'umma cikin wani hali to abin yana tada mu hankali yanzu haka a cikin 'yan gudun hijiran wasu na fama da yunwa wasu na fama da rashin lafiya wasu ba cikin gidaje a titi suke suna sa zani ana ganewa sannan abin da za a taimaka muku da shi sai an je an siyo sai an lissafa mutum kaza ne bargo kaza ake bukata wannan duka abin yana dan bukatan mai dan lokaci da haƙuri ina ganin al'umma ta ƙara yin haƙuri kuma mu ci gaba da yi musu addu'a to kaji abubuwa ne in Allah ya kawo jarabawa kowa sai ya karba haka ai jarabawa ce babu kuma wanda Allah baya iya jarabta shi babu shi kowaye Allah yana iya jarabta shi a lokacin da ya so muna fata Allah ya sa su ci jarabawa kuma ba mai son jihar shi ta fada cikin wannan fitina saboda yanzu kaga wannan ya dakatar da kai daga aikin gwamnati dole ka bar aikin gwamnati ka dawo ka fuskanci mai wannan matsala ba abu bane wanda ake so mafi girman magani ga ciwon zuciya ka saba wa zuciyar taka ya kulu sahal bin abdullah sahal dan abdullahi ce hawaka uka. san zuciyarka shine ciwonka fa in khalaftahu uka. in ka saba shi to ka sha magani an gane in ka saba wa san zuciyarka to yanzu ka sha magani to kaji tambaya shine shin muna shirye mu saba wa zuciyarmu eh, mun shirya na san wani zai ce eh mun shirya eh za mu saba zuciyarmu mu bi abin da Allah yake so Allah ya sa da gaske muke da ko mun ga canji na gaske to kaji Allah ta'ala ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau da mutanen wani gari za su yi imani da Allah su ji tsoron Allah su tsare dokokin Allah su hannu akan abin da Allah ya hane su su aikata abin da ya umarce su Allah ya ce la fatahana alaihim barakatin mina sama'i Allah ya ce da mun bulbulo musu mun bude musu kofofin albarka daga sama iri iri sai ce walakin me kazzab sai dai mutanen sun karyata shi yasa da suka karyata fa ba bil ba'sa'i wad darra wallahi jama'a in muka zama na Allah duk yadda wani yake so ya wahalar da mu ba zai iya wahalar da mu ba domin Allah ba zai ba shi dama ba amma dole sai mun zama nawa sai mun zama na Allah wallahi akwai matsala cikin mu fa sai mun gyara sai mun gyara halin mu halin mu ba ya da kyau illa 'yan kaɗan cikin mu cin amana iri-iri mai aikin hannu ɗan kasuwa da sauransu Allah ka gyara zuciyarmu eh, idan ba mu shirya ba to mu shirya ci gaba da shan wahala famal fawaidul murattabati ala mukhalafati al-insani li hawa nafsihi menene fa'idojin da ake samu idan bawa ya saba wa zuciyarsa na ɗaya nailul janna duk wanda ya saba wa zuciyarsa yawa Allah biyayya yawa manzan Allah biyayya zai samu aljanna Allah ta'ala ya ce fa'amma man ɗaga Allah ta'ala ce kaga wanda ya yi girman kai aka shimfiɗa masa dokoki ya ƙetare aka hana shi ya ƙi hannuwa aka umarce shi ya ƙi ya bi fa'amma man ɗaga Allah ce wanda ya yi girman kai wa afaral hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira to kaji kaddama ha Alame ala amri dinihi ya rinjayar da duniya akan sha'anin addini shine fassarar alimam imam ibnu kathir mutumin da ya rinjayar da san duniya akan sha'anin addini wani ma ya nuna shine addinin in an ba shi an ba addini in an hana shi an hana addini ba haka suke yi ba wani ma shi ne ya ɗauka addinin alhali ba haka ba ne addini daban kai daban mu gaya wa kanmu gaskiya Allah ta'ala ce fa amma man daga kaga wanda ya yi girman kai ya ƙetare iyaka wa asarar hayatar duniya ya fifita wannan rayuwar duniya ya gabatar da al'amarin duniya akan addini fa innal jahima hiyal ma'awa Allah ya ce wannan wutar jahim ita ce makomarsa fa innal jahima hiya ma'awa wannan aya tana gwada ma tun a duniya in dai kai masoyin zuciyarka ne to kai dan wuta ne da wannan nasmi alqur'ani tun anan zaka gane haka sai yake cewa amma man khafa maqama rabbih amma kaga wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban Allah ran da za a tsaye da shi tsirara a gaban Allah wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa bin yadda take so ya tirsasa zuciyarsa ta bi yadda Allah yake so ya tirsasa zuciyarsa ta bi yadda manzan Allah yake so fa innal jannata hiyal ma'awa wannan aljanna ce makomarsa yanzu ya rage naka dan aljanna ne kai ka sani dan wuta ne kai kai ka sani yanzu dai ga ma'auni an baka sai ka je ka duba rayuwarka tana tafiya ne akan bin Allah da manzansa ko ko rayuwarka tana tafiya ne akan bin son zuciyarka akan me kake tafiya wannan ya rage naka faman jahada nafsahu wanda ya faɗa da zuciyarsa wasa baraha, ala mukhalafati hawaha ya haƙurantar da zuciyarsa akan sabawa abin da take so nala afdalal jaza'i zai samu mafificin sakamako yau malkiyama ranar tashin alkiyama jama'a ba a samu sai an yi haƙuri eh akan abin da ba ka da shi akan abin da ba naka ba ban san ko kuna lura da wasu ma'aikatan gwamnati ba za a ga mutum ya yi aikin gwamnati ya gama a babban matsayi wani darakta ne wani famsek ne amma bai da komi sai ɗan gidan shi da gidan gona da yan mota ba su kuna lura ba sai a rika cewa ai wane wawa ne in rike irin wayannan mukaman kuma in kare a matsiyaci a'a mai arziki ne wanda ya yi aikin gwamnati ya kai famsek ya yi aikin gwamnati ya kai darakta ya yi aikin gwamnati ya kai kaza amma ya gama bai tara dukiya ta ban mamaki ba wannan ba matsiyaci ba ne shi ne mai arzikin sai ranar lahira za ka gana shi mai arziki ne domin zai zo gaban Allah bai cuci kowa ba amma wanda ya ɗebi dukiya al'umma ya tara wa 'ya'yansa ba haka ke samu ba ya tara wa 'ya'yansa ya yi abin da ya ga dama ya yi wadaƙa najeriya mai abin mamaki mutum ɗaya in ya samu ofis sai ya ɗebi mutum hamsin sittin a tafi umara to ai ba kuɗinsa ba ne masu kuɗin ba su ci abinci ba amma ya ɗebi wasu ya kai su umara a kira wani a ce wani akwai akwai tiket na umara za ka komi is free za a je a dawo ce kai ban da time ce a kaza to eh to bari in gani dai bari in duba dai a ɗebi mutanen da ba ma ba su ce ba a ɗebi kuɗin al'umma a biya wa mutane umara ya za Allah ya karɓi wannan umara umarar da aka yi da kuɗin al'umma suna asibiti ba su da lafiya umarar da aka yi da kuɗin al'umma ba su ci abinci ba Allah zai saurare ta wace irin umara ce wannan ko da hajji ne za ka yi annabi cewa ya alhajjul mabrur ba kowane irin aikin hajji ba hajji kubutacce laisa lahu jaza illal aljanna kuɓutacce ba kowane iri ba na baragada yaya mu gaya kanmu gaskiya faɗa kanmu gaskiya a yau a ce ka ɗauki mutum goma zuwa sha biyar ka kai su umara ƙaramin magana ce eh? kuma ka kai su hotel mai tsada ni wannan umara ba basan nawa bace ƙarshe ta kai miliyan biyu ba ƙaramin magana yake ba mutum kashe miliyan biyu miliyan biyu za ta iya sayan buhunan shinkafa da yawa za ta iya sayan buhunan gari a raba wa mutane abinci ko da kuɗinka ne a yanda ake yin wannan a najeriya idan ka sai abinci ka raba wa mutane ya fi zuwa umara akwai waɗanda na sani wallahi ba su biyan albashi sai ma'aikata ma'aikatansu su yi wata shida masu aiki ƙarƙashinsu ba ba biya su albashi ba wata uku wata shida ba a biya su ba amma baya wata biyu bai je umara ba ya lizumta wa kansa duk wata zai tafi umara duk wata zai tafi umara sati daya umara me menene matsayinta ba nafila ba ce biyan albashi fa to ya za ka bar farilla saboda ɓatar basira ka je kai nafila mai gadinka albashinsa bai masa wata guda a sati ɗaya ya ƙare ya samu da cin bashi ya kai ƙarshen wata watan ya ƙare za ka biya shi shiru biyar ga wata shiru goma ga wata alhaji ya je umara bari ya dawo shiru sha shida ga wata shiru ashirin ga wata shiru wata biyu za a haɗa mana shiru wata uku shiru wata hudu shiru amma duk wata kana tafiya umara manzanmu mu annabi muhammad ya ce matsalul gani zulmun idan ana bin ka bashi ka yi jinkirin biyan bashi annabi ya ce zalunci ne kai azzalumi ne bai yiwuwa ka sa mutum gadi ya kwana bai bacci bai yana maka gadi wata ya kare ka ki biyansa yana daga cikin mutumin da al'umma take gani da mutunci mutumin da yake biyan albashi da wuri ko da cikin gwamnoni in aka samu gwamna mai biyan albashi 25 ga wata ya fi yin mutunci kullura lura gwamna mai biyan albashi da wuri shugaban ƙasa mai biyan albashi da wuri ya fi mutunci amma wata ya ƙare mutum ya ci bashi ya alkawari ƙarshen wata kasa ya zama mutumin banza kuma idan bai biya na jiya ba bashin da ya amsa zai je karɓi na yau to ni na san wanda yake zuwa umara duk wata ɗaya wata biyu sai ya tafi umara amma sai ya wata shida bai biya albashi ba wata shida ana bin sa in ya tashi biya dan tsunkulo wani abu a cike dan rage albashin da bai wuce dubu hamsin ba dubu ɗari ina dubu hamsin ina dubu ɗari wai mutane mai suka ɗauki wannan umaran sai dai idan suna zuwa umara ne a matsayin yawon menene yawon buɗe ido mai sunan shi me yawon tourism tourism sai dai tourism kake yi amma ba addini ba dan baka barin wajibi ka yi nafila sai dai idan tourism kake yi shikenan ka ci gaba da tourism ɗinka ka ta tourism shikenan a matsayin kan ɗan duniya wanda ya yaki zuciyarsa zai samu sakamako mai kyau ranar lahira wa zalika bi dukhulil janna ta hanyar shiga aljanna wal aishil hani da rayuwa mai daɗi wal hasan kyakkyawar rayuwa wa zalika jaza'u sabari alal hawa wannan shine sakamakon haƙuri akan san zuciya kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira Allah ya ce muka sakanka masu muka sakanya musu sakamakon haƙurin da suka yi muka ba su aljanna muka ba su tufafin alhariri bima sabaru wato idan aka ce ka fidda kudi ba abin da ya kai shi wahala ana ganewa yanzu ba ana zagayawa a ce mu taimaka ba za ka je yana da nauyi amma in allah ya taimake ka ka taimaka to lokacin da za ka ga sakamakon za ka ce ina ma da kayi abin da ya faka ana ganewa wannan majalisi namu ba ƙaramin ƙoƙari yake ba kan waccan makaranta da aka buɗe wani lokaci ina ganin kiran malamin nan na san matsala ce sai na ta shawara da zuciyata me zan faɗa mashi saboda babu abin da zan bashi kuma har yanzu sun rike suna nan suna yi ba a daina ba ana koyarwa babu daɗewa an kai ni inda abokan zamanmu suke raba abinci bidiyo aka fara tura mun kafin a kai ni na gani abinci kayan sawa shi ikon Allah suna bi suna raba musu amma mu fa 'a mutanen mu ne malamai kawai za mu aje su koya musu addini mu biya su sai abin ya gagara don haka sai mun ƙara himma akan wannan gudunmuwa da muke bayarwa wani lokaci sai na yunkuran ce malaman na kawai su bagun nan wallahi sai zuciyata ta raya mu haka sai in ce to hakan dai kamar dai in basu dai su bari da kansu in sun bari da kansu to ban sake kiransu in ko sun tsaya to za ku mu ci gaba da cewa lallai a ƙara ƙaimi wajen ganin an taimaka musu muna da irin waɗannan abubuwa ƙarƙashin mu da yawa da a wannan da kuke gani ba za ta iya tafiya ba sai an samu waɗanda suka yi haƙuri da abin da suke da shi suka haƙura da matsalar suka ba addini kafin da'awar za ta gaba akwai abin da ban cika faɗi ba a nan gurin wasu mutane yanzu ka duba abin da ake a falasdinu idan baka sani ba falasdinawa musamman gaza babu wanda ya kai ƙasar saudiya taimaka masu da kuɗi mafi yawa idan aka ƙona wurin aka yi kaca-kaca mafi yawa saudiya take ginawa mafi yawa muna ganewa su kuma a ɓangaren abin da ya shafi iran suke ba da makamin da za a tsokano faɗa to waɗanda ba su sani ba sai suke ganin cewa kamar iran ce ke taimakonsu saboda haka abin ya bayyana gare ka musamman abin da baka da cikakken bincike a kansa baka san me ke gudanawa ba ka je ka bincika nawa ake fitarwa daga ƙasar saudiya saboda matsalar gaza don allah ka shiga ko da google ka je ka duba ka kuma yi bincike irin yadda ya dace irin yadda saudiya ke ba da taimako babu da ja cewa shugabannin saudiya suna da rauni domin su ba kusa suke da wurin ba ma nesa suke kuma saudiya nan da muke gani ba wani karfin soja gare ta ba fa ku lura da wannan ba wani yawan jama'a gare su ba kuma wata ƙasa ba ce mai karfin soja da za ta iya tunkara wannan matsala a ɓangaren karfin soja su kuma iran duk abin da kaga suna yi suna yi ne da maslaha idan yau za a yi yaƙi tsakanin iran da isra'ila za mu goyi bayan iran ana ganewa yi amma ba za mu yadda da su ba matsalar mu da su shine aƙida mu ba za mu taɓa canjawa ba don zagi wai don za a zage mu in dai mutum aƙidarsa a cikinta akwai zagin abubakar da umar wallahi mu da shi har abada kuma komin ƙoƙarin da yake yi in dai mutum cikin aƙidarsa akwai sharri wa uwan muminai Aisha har abada wallahi ba za mu ga darajar shi ba kuma ko me yake yi saboda ba yadda za a kai musulunci kuma a gefe ɗaya kana zagin matan manzon Allah zai yiwu ba yadda za a kai musulunci kana cin mutuncin aminan manzan Allah mu shine matsalar mu da su da a ce wata ƙasa ce da ba haka take ba sai mu mara mata baya kuma wannan Isra'ila da kake gane maganar Isra'ila Isra'ila wa'annan tsirarun mutanen Gaza har daga nan zuwa ranar lahira in za a ci gaba da yaƙi wallahi baya da suka iya da su eh, ba su iya kare su yau ake yi tun 1945 ake yi yau shekara nawa ka je ka lissafa har yau kuma akwai abin da mutane nake so su auna sai su kalli iran ɗin da ake kururutawa a kan matsalar gaza kwanan nan aka kashe shugaban Falasɗinawa, shugaban hamas haka ya faru ko bai faru ba Ismail Haniya don Allah a ina aka kashe Ismail Haniya a Iran shugaban Hamas ya zo hannun Iran yana hannunsu aka kashe shi waye ba da shi aka kashe shi Iran ta ba da shi ta ina Isra'ila ta shigo ta kashe shi yanzu ko nan Najeriya ne a ce wani ya tsallako ya shigo Najeriya da umarnin shugabannin Najeriya kuma aka bari aka kashe shi laifin waye fi sabilillahi mu tsaya mu kalla abin da idan basira ka daina yau da ruwa shugaban shugaban Hamas Ismail Haniya su suka ba da shi wannan ita ce gaskiya da cewa aka an kashe shi a Ingila ai ba za mu mamaki ba ko an kashe shi a Amerika ko an kashe shi a wata ƙasa amma iran da ta fi kowa nuna cewa ita hamas nata ne suna kallo aka kashe ismail haniya wai an harbo bom daga wani wuri kuma da aka kashe shi shugaban hamas me iran ta yi wani mataki ta ɗauka cewa tana riƙe da baƙo a gidanta wata ƙasa ta shigo ta kashe baƙon wani mataki ta ɗauka ba yi komi ba yaushe ne iran ta motsa sai da aka kashe karen farautar ta hassan nasarallah ko kun lura taɓa hassan nasarallah shine ya sa iran ta motsa kuma faɗa tsakanin isra'ila da iran idan kaga an yi shi to sai dai dalilin faɗin allah da ya ce wa kazalika nuwalli ba'da zalimi na ba'da haushin kare ne wannan yana wannan haushi wannan yana a kai amma ba fadan za yi ba kuma me yasa iran tana gani ana kai wa gaza hari an kashe yaro sama da dubu hamsin an kashe mata adadi mai yawa an kashe mutane mai iran ta yi faɗa abin da ta yi ko ko kisan da aka yi saudiya kaɗai za a ɗora ma laifin kisan falastinawa banda iran da iran da saudiya waye fi kusa da gaza jama'a kuna lura waye fi kusa wai sai mutum ya zo na so ya soki saudiya ai iran suke taimako kai dai abin da aka sauwara ma kake gani kenan amma muna har yau muna shakka kuma muna da al'ayar tambaya akan kisan shugaban hamas a cikin iran shugaban hamas a ce suna kallo a gabansu duk wannan takanolojin na iran amma a ce a tsallako a kashe bakonsu da suka ba shi mafaka a gidansu kai mala akwai lauje cikin nadi wannan magana akwai abin dubawa sannan ana ta kisan mutanen hamas ba yara ba mata kisa ake kisa ake kisa ake babu abin da iran ɗin ta yi wataƙila da saudiya ce ke da ƙarfin iran da ta yi wani abu ana ganewa ba su da wannan ƙarfin akwai abin da wani zai iya akwai abin da wani ba zai iya ba ana fahimta kamar ka ce najeriya da togo yanzu faɗan da najeriya za ta iya togo na iya shi ghana na iya shi ghana fa mutum miliyan 36 ne eh duk ghana nan nijar ba su wuce mutum miliyan 30 ba ba ƙarfinmu ɗaya ba ka je ka duba abin nan na ma'aunan duniya ƙarfi ba mizanin kuwa ba ɗaya ba ne akwai abin da wani ni da nake magana da ku ko in dai ina da makami mai linzami na ga ana wa falastinawa kisan da ake musu a ghana abin nan astagfirullah abin a gaza gani da makami mai linzami ana wa 'yan uwana musulmi irin wannan kisa a gaza wallahi zan buga makami mai linzamin nan duk a tafi lahira a yi hisabi wallahi ai mutuwa ɗaya ce ko ko ba haka ba wallahi sanarwa zan bada tunda yanzu ita iran tana da makami mai linzami ba haka ake cewa ba ita ma haka take kururuwa ko sai in ce ni a matsayina na ƙasar iran ina sanar da isra'ila cewa daga nan zuwa ranar juma'a in ba su daina kashe 'yan uwana ba zan buga makami mai linzami kowa ya mutu an yi haka ba a yi ba ƙasar pakistan tana daga cikin ƙasar musulma ce zalla kuma suna da makami mai linzami suna cikin ƙasashen da ke da makami mai linzami 1990 suka yi nasu makami mai linzami ya yi mana rana wai me yasa mutane sai saudiya suke zagi shugabannin saudiya daban saudiya daban ƙasa kuna iya zama mutanen kirki allah ya ba ku fanɗararrun shugabanni nawa aka yi mu shugabannin namu na kwarai ne ka riƙa gane bambanci wannan shine fahimtar mu wallahi kuma a kanta muke dai a yi haƙuri amma mu dai ba ma ganin su a matsayin wayanda za su kubutar da musulmi sai dai kururuwa a baka har ma gara ƙasar toki turkiya sun fi eh ai in kana maganin musulunci duk abin da ƙasar toki ta faɗa da gaske take yi ba munafunci amma dan ka ji magana daga iran <laughs> menene shi'a ba ya ja baki ya shiru ba a taɓa samun ƙungiya da ta raba kan musulmi irin shi'a ba tun da ake a duniya duk wani sharri shi'a ta kawo shi kuma in dai shi'a tana nan cikin musulmi yana da wahala su bari al'ummar musulmi su motsa dalilin shi'a aka fasa iraki ka dai san ba kasar da ta karfin iraki a cikin larabawan nan amma sai da shi'a suka kai gwiwa iraki kasa suke ta murna an kashe saddam ba su ɓoye ƙiyayya ga wanda ke bin manhajin sunna ko da ɗan shan taba ne kuwa in dai sunna yake yi to ku ba su ɓoye ƙiyayya gare shi mu ma duk wanda yake bin manhajin shi'a na sharri da zagin sahabbai ba mu boye ƙiyayya gare shi da yawan kunan kun ji bidiyo zazzaki yana cewa Allah ya tsine wa Abubakar da Umar mu ma muna cewa Allah ya tsine masa a ko ba haka ba dan ma lura ce ba mu samu wanda zamu tsine ma mu mai daraja amma mu tsine mashi da tsine Abubakar ai ba mu iya hada ba mu rama ba amma dai a manejance Allah ya tsine masa sai mu maneji da wannan na ha kumainin banza kumainin amfani gare shi bai da wani amfani duk wannan kyankyasa su ce ka duba abubakar ana magana abubakar da ƙarya suke cewa ana yi ba su zagin sahabbai amma yanzu da hausa ko ya zauna ce abin na Allah tsiye wani awwal wasani idan zazzaki da ire-irensa ba su ji kunya ba suna cewa Allah ya tsine wa Abubakar da Umar ya la'anci Aisha ni ma ba zan ji kunya ba hai ba ku so musulmi su zauna lafiya ku wannan yan izala to idan an nemi zaman lafiya a tabo Abubakar wani zaman lafiya za a samu da zagin Abubakar wani zaman lafiya za a samu da tabo Aisha uwan muminai Aisha fa Allah ya saukar da aya ɗaya har goma sha tara yana wanke ta duk mutumin da ya ce bata wanku ba kafiri ne domin raddun alallahi kufurun Allah ya ce wane ba fasiki bane ka ce a'a Allah fasiki ne me matsayinka ana gane ba Allah ya ce ba ta yi alfasha ba wayanda suka ce ta yi a musu bulala kuma aka yi musu sai ka zo ka ce a'a ta yi kai da ka faɗa ka kafiri ne kai kuma dole a faɗa zagi kuma ku ta yi mun daɗe muna jin haushin kare to kaji wannan ku ta yi ko a jikinmu mu magana guda ɗaya matsayin mu ɗaya ce ko ba mu canjawa duk yadda kake gani za a iya tafiya da 'yan shi'a wallahi ba za a tafi da su ba ko da 'yan ɗariƙun nan sai dai a tafi da masu ɗan sauƙi sauƙin amma waɗancan 'yan haƙiƙa su ma ba a iya tafiya da su ana ganewa yi to ba bidiyo ko gani ba shugaban ɗariƙa na gana wani yana cewa duk wanda dama ta kubce mishi bai haɗu da annabi ba idan ya samu ganin wannan mai Kano yake ko to ya ga annabi ga annabin ga bidiyo duk kuna gani wa wannan dan babbaƙun mutum shine shine shine shine in ka ganshi kaga annabi wannan ba wulakanci bane eh ba wulakanci bane ka nuna wani mutum ka ce wai in an ganshi an ga annabi ƙarya ne wannan mutum ba annabi bane bai yiwa mutum ya zagi addini kuma a shiru to saboda me kun dai gani shugaban ɗariƙa da Ghana idan da lokacin ce a kaga mun san yayi inkari akwai wani bidiyo duk na yi sharin ɗinsa a mu. ana nuna wani ana cewa wannan da ko gani to wanda bai ga annabi to ga annabin zaune wannan shine annabin zaune wani mutum ne kawai dan babbaku amma shine annabin zaune ga shi zaune haka suke yi wa'annan mutanen al'amuransu sun fara yawa wa'annan ta malmatu da kuka gani shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai wannan ƙaryar da ta malmatu yake yi hakika ne haka take rubuce cikin littafan 'yan ɗariƙa haka abin yake mutane ne masu mummuna aƙida amma idan wani bai san abin ba ba za ka jingina mashi abin ba tunda bai sani ba ya bar kansa a matsayin jahili amma in ya sani ya yarda da wannan abin wannan abin kafirci ne wata mata ta yi rayuwa shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai duk ta ga annabawa wallahi wa'innan abin duk ba abin dariya ba ne Allah ya kawo zamanin na'urar nan ne ana maganin su ana jin da sai su ce ƙarya ke musu kuma haka suke yi abin yana mana ciwo matuka. saboda wasa ne da addini banda bautar kabari da ake nuno 'yan ɗariƙa suna yi mutum nawa ake nuno a kabari yana shehu shehu nawa ake gani suna bautar kabari mana suna yi abubuwa iri-iri kai yanzu misali kabarin manzo sallama in ba karkashin ahli sunna yake ba da yanzu akwai sauran ƙasa a wurin da duk yan ɗariƙu sun cinye ƙasar eh, ko ba gane ba yan ɗariƙu za su kashe ƙasar kwanan nan ba wata drama aka shirya ba wai akwai wani mutum shugaban 'yan ɗariƙar kadiriya ne wai yana da gashin annabi a hannunsa guda ɗaya ana jika mutane suna sha ruwa ah to tunda addinin musulunci muka ce muna yi ko zamanin annabi da yake da rai ya taɓa tsinkar gashin shi ya jika mutane su sha ruwa a ina annabi ya jika wa mutane gashin sa su sha a ina ne don Allah ka faɗi gurin annabi ya rayu da mutane ya taɓa jika musu gashin sa suka sha a ruwa baya yin haka amma kai ka zo ka nemo wani abu ka ce wai gashin annabi ne a ciki ka sa ruwa drum drum kana kiran mutane kana ba su kofi kofi suna sha mu ɗauka gashin annabi ne da gaske ba ƙarya kake ba waye ce a sha gashin annabi sannan in an sha me ke faruwa shin karantarwa annabi ya zo ya yi ko ko ya zo ya bada gashin sa a sha wane ne abin da ya kawo annabi duniya muna ganewa wato dai zamba cikin aminci iri-iri su kuma mutanen da yake wawaye ne kawai mutum ya shirya drama ya shirya wani wasan kwaikwayo wai ya aje ma wani gashi ka zo ka sha mutane su je su karatun addini da a ce maka wancan kabari na manzo salasalama da ke madina a ce ba karkashin ahalus sunna yake an dau mataki tsatsaura a kai ba wallahi da yanzu babu sauran ƙasa wani in kashe shi za a sai ya ɗibi ƙasan nan in kashe shi za a yi sai ya ɗiba yanzu kai da za a samu ƙasar kabarin annabi ko da kofi ɗaya a zo da ita najeriya ba sai wani ya kashe wani a kanta ba a ce wannan ƙasar kabarin annabi ce eh? wato sai mai ƙarfi haka za a yi sai Allah ya jefa wannan kanshi wani ɗan ɗariƙa ya ba da wannan shaida ce wallahi Allah da ya sanya akwai hikima da Allah ya sanya ɗakin nan da wannan kabari na manzo sallallahu alaihi ya sanya shi a hannun wahabiyawa inda hannun yake Allah kadai sa abin da zai ya Allah kadai sa abin da zai duka wannan yana cikin babu mai son zuciya ga karantarwa annabi sai a ajiye maimakon ya ɗauko littafi ya karanta wa mutane hadisan annabi umarnin shi da hannun shi a'a wai gashi yake da shi ya jika musu zo su sha shikenan addini ka jika mutane gashin annabi su sha kai la ilaha illallah mu ma kanmu za mu so mu ga gashin annabi din nan in ba dan dai ƙarya ake ba eh tambaya a ina je ya samu shi eh a ina ya samo gashin sannan ya ai tabbata da ya gashin na annabi ne kun san wata ƙarya da ta malmatu ya kuntika ta malmatu a ba haka yake bada ba wai akwai wani abu daga jikin rigar annabi ne wai dan bantalata ne ina ne je aka bashi haka suke yi kuma ya zo ya ce wannan wai daga cikin tabarman shehu ne da yake sallah tabarman Tijani, wai da ya aka dan ballan mashi daga cikin shimfiɗar Tijani da yake ibada aka dan ballan mai to don Allah shimfiɗar da Tijani yake yake sallah me mizarta waye shi ko ba haka ba waye shi da aka ce a balli tabarma mashi da yake sallah kuma da me za a amfana lokacin nan abubakar shi ne khalifan manzan Allah yana da shimfiɗar sallah yana da komi a ina ka taɓa samun wani yayan ko shimfiɗa abubakar ta sallah ya zo yana tutiya da ita an samu haka an samu na umar an samu na usmanu an samu na aliyu babu amma yau mutum ya ƙi Allah ƙiri-ƙiri ku kuma kun bar kanku da jahilci ana jiƙa maku wani abu ana baku kuna sha cewa kuna shan gashin annabi ƙarya ake maku kuma ƙarya ce mana wato mutum ba rawani ba ko kamfanin yadi ya saka a kansa inda ya ƙarya mai yi ko kamfanin yadi ya naɗe kansa inda ya ƙarya ƙarya yi mu tambaya muke a gaya mana inda aka samo gashin annabi in ba ƙarya ba Allah gyara zuciyarmu mu kala Abu Sulaiman ad-Darani yace wajazainahum bima sabaru jannatan wa harira ai bima sabaru an shahawati hakurin da suka yi akan sha'awa sha'awar kudi sha'awar mata sha'awar mulki sha'awar sha'awar iri iri to kaji wa afatul aqalil hawa babu wani ciwo da yake damun hankalin bawa irin san zuciya faman ala ala hawahu duk wanda ya ɗaukaka akan san zuciyarsa wato akaluhu hankalinsa ya yi gaba da san zuciyarsa ya zamana hankalinsa na sama da san zuciyarsa na ja wannan ya kubuta ana ganewa wato kulura ala akaluhu an fahimta ala akaluhu hankalinsa ya ɗaukaka ala hawahu akan san zuciyarsa na ja ya kubuta in dai Allah ya taimake ka kai aiki da hankalinka ba san zuciyarka ba to Allah ya taimake ka ka kubuta Allah ya taimake ka wannan abubuwan da kuke ji muna faɗa wani ya fito ya zage ka wani ya fito ya ce kaza duk kada ku damu da wannan ni yanzu dan kaga wani ya fito da yawa kamar yadda wani ya sa bidiyo wai wani yana min raddi sai ya tagin dina ina gaya mashi na ce ai ba ka da bukatar kai tagin dina don in san an yi magana kaina ai ni da ne magana kanka ba tagin ɗinka ne ba kawai ganin ta kai tana yawo to kai ma ka yi wata nazar tsince ta ba shi kenan ba ba ruwanka da shi ka faɗa abin da yake addini ka faɗa addini Iyakata mu muna nan akan wannan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a mu akan ta muke wanda ya saba mata ko da yana nuna wa duniya shi na Allah ne mu ba mu yarda da shi to kaji ba mu taɓa yadda cewa wanda yake cin mutuncin aisha ko yake cin mutuncin abubakar ko yake cin mutuncin umar ko yake cin mutuncin usmanu ko yake cin mutuncin aliyu ko yake cin mutuncin iyalan gidan annabi ba mu taɓa yarda wannan mutum zai yi musulunci ba ko da ya raya sai dai karya wallahi don ba a musulunci da cin mutuncin masu mutunci ana ganewa ba a yi sai dai mu ta roƙon allah ya gyara zuciyarmu